Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da ne duniya mine ne dadin duniya Masu saurare Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Masu ruwa da tsakiya kan al'amuran iyali sun fara fito da sabbin hanyoyin magance matsalolin mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya da suka hada da kafa dokoki da suka jibinci harkokin aure da koyar da kwasa-kwasai kan dabarun zama tsakanin ma'aurata kafin shirya bukukuwan aure da kuma huduba da shawarwari a wuraren ibada. Kafin gayyata ƙwararru domin nazarin wannan mataki a shirin domin iyali za mu fara shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Halima Abdurra'uf ta haɗa mana. Matsalolin da suka shafi mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya abu ne da ke ci gaba da cima al'umma tuwo a ƙwarya idan aka yi la'akari da alƙalma da wata lauya da ke babban birnin tarayya Abuja ta bayar inda ta bayyana cewa a cikin watannin farko na shekarar dubu biyu da ashirin kaɗai an sami sama da mutum dubu hudu da suka nemi nemi a auren a kotunan birnin tarayya Abuja. A yayin da wasu ke alakanta matsalolin mace-macen auren da ake samu ga yanayin zaman doya da manja tsakanin ma'aurata wanda a cewar su yake tasiri a rayuwar 'ya'yansu. Sai kuma la'akari da rashin bada muhimmanci ga abin da ya kamata kamar koyawa yara maza da mata waɗanda ke shirin yin aure ababen da za su taimaka wajen inganta zamantakewar aurensu, inda aka fi bada fifiko akan bukukuwa kawai. Malama Maryam Lemu ƙwararriya ce a sha'anin koyarwa masu shirin aure aure dabarun zaman aure ta hanyar yin amfani da darsa da ta koya a zaman aurenta ya zuwa yau. Matsaloli da yawa da ke taso cikin aure abubuwa ne da aka gani kafin su yi auren kafin a yi niƙa amma mutane na gani cewa bayan auren komi zai gyara kanshi soyayya zai yi solving duka problem ɗin da suke da. Unfortunately abin zai karu ku zama tare halin mu daban yadda aka ce ko haƙori da harshe ma suna faɗa. By the time sun shiga aure ɗin sai ki ga zuwan yara ne matsalan rashin kuɗi wani lokaci abubuwa da ke kawo tension da faɗa tsakanin mata da miji zai ƙara fito da duk wa'annan mummunan abubuwa da ke nan da ba a yi dealing da kafin a shiga aure ba da na san wa'annan abubuwan kafin yi aure da sun taimake ni ba zai rage irin faɗan da muka samu shi ma ya bani nashi cewa da ya san wannan abubuwan da ya taimake mu don da muka yi aure mun yi kusan shekara shida muna faɗa kuma mummunan faɗa har wallahi tsakana da Allah cikin shekara shida nan na asa ko zan roƙe shi ya sallame ni don ba zaman lafiya ba ba soyayya tsakaninmu kuma tun farko ya ce ba za mu kawo yara cikin wannan duniyan ba in ba mu ba mu shiri so ya ce za mu dakata batun haifuwa sai bayan mun gama zauna tare mun san insha Allah komai daidai tsakaninmu kada yaro ya zo ya ga iyayen shi suna faɗa ba sa shiri so abin da ya kawo wannan course din shine concern yadda mutane za su ga alama kuma akwai wasu abubuwa batun halayenmu banda ma abin da zai fito da za mu gani daga wanda yawa da mu karan kanmu kurakuranmu ya kamata mu yi dealing with so duk abubuwan da nake covering a course din shine abubuwan da ya kamata mu mu gyara na kanmu kafin ma mu ce za mu zauna da wani sai abubuwan da ya kamata mu bude idan mu da kyau mu gani in wani hali ne da zai iya ƙara bacewa bayan aure mu ja birki mu yi istihara mu yi addu'a mu yi binciken da za mu yi kafin mu je mu shiga wannan abun kai shekara ɗaya kawai sai kaga kuma ga yaro ya zo ya ga iyaye suna zama ba soyayya ba kwanciyar hankali ba murmushi ba dariya ba komi sai faɗa yara suna ganin nan ma ana dambe ana dukan wannan unfortunately kuma yaran mu za su koma cikin gidan su su ma su sake abin da su suka gani kuma Allah zai tambaye mu abin da muka gwada ma yaran mu so dan wannan ne yasa na ce to bari in fito da course din da mutane za su samu su dauka ko a wayan su tun da dai online ne makarantan a internet ne ba sai ka zo ka bar gida ka je wani classroom ka yi ba ko kana ɗakin ka kana zo ne zaka iya using wayan ka ka dauki course din Paulin Talan da ke zaman ministan ayyukan mata ta bayyana cewa abin bakin ciki ne yadda muke ganin abubuwan da ke faruwa yanzu musamman 'ya'yan mu matasa yadda gaba daya sun shiga wani hali da ba daɗi wannan tucinci daga cikin gidaje ne sai sa nake kira da babban murya wa musamman iyaye maza da mata duka a tabbatar an nuna tarbiyya mai kyau an zama iyaye masu kula da 'ya'yanmu a kowane lokaci. Fitaccen lauya kuma mai gwagwarmayar nema wa mata da yara 'yanci ta fuskar shari'a barista Amina Umar na da ra'ayin cewa. Gaskiya wannan abun ba karamin gyara zai zai kawo ba saboda duba da cewa a kasashen mu na Hausa wannan abin da man tintintina akwai shi sai dai a ce ba a sa shi a cikin tsari na jadawalin rayuwa ba kamar ta hanyar koyarwa kuma duba da cewa yanzu rayuwar mu canzawa take irin wancan da ake yi wato kansulin ko faɗakarwa wanda za ki ga yarinya idan ta kusa aure za a kai ta gidan yakumbanta ta kaza kwana uku to essence ɗin wannan abin a ƙasar Hausa shine ta koyo kyawawan ɗabi'u da yanda ake mu'amala ta gane cewa akwai wani mahalli wanda ba gidansu ba kuma anan za su kalli ya take cin abinci ya take ai ta gyara mata to yanzu kin ga tunda an koma abin da ake cewa duniya a tafin hannunka waɗannan abubuwan da aka yi a baya ba za su iyo a yi su yanzu ba kuma mu a ƙasar mu ta arewacin Najeriya ba ni himma ko hoɓɓasar yaya za ni mu inganta shi mu zamanantar da shi ya dawo cikin sauki kuma a same shi a kusa ba sai an je yawo kamar yanzu ba to in dai za a yi wannan Lallai lalle abin zai dace da al'adar bahaushe zai dace da addininsa zai dace da zamantakewarsa kuma gaskiya idan akai ba karamin gyara zai kawo ba saboda mace-macen auren da muke fama da shi a arewacin najeriya za ki ga mafi yawancin su rashin sani na shi kanshi auren da mu'amala da zamantakewa shi yake kawo shi wanda kuma yanzu iyaye sun daina to gaskiya in za a fito da irin waɗannan courses din za ki ga yayi daidai da addinin musulunci yayi daidai da al'adarmu kuma ba karamin taimakawa zai yi ba kuma Allah yawaita mana irin su. Sunana Rabi'u Abdullahi Makarfi daga jihar Kaduna. Wannan mataki kam abu ne wanda zan ce ya ma so ya yi lati saboda a yanzu inda za a bincike yawancin auratayya da ake yi akwai matsaloli na zamantakewa saboda rashin ba mata cikakken shawarwari akan zaman aure sai dai kawai bukukuwa aka saka a gaba za a je a yi ta shagulgula mothers night fathers night wane ne bridal shower amma shi ainihin zaman auren wanda ya wuce kwana ɗaya ko sati ɗaya za a shekara ne ana so har mutu raba ba a gaya masu komi sai a je a ta tuntuɓe a ce za a koya in the process a cikin haka kuma sai a je a samu matsala kaga auren wani lokaci ya zo ya lallace sai daga baya sannan sai a gane ainihin inda matsala yake ko kuma kaga wa'inda za su ba da shawaran waɗanda su ma kansu suna cikin matsala to da tsarin da za a yi kam ya kamata a samu wa'inda sun san abu ne su ne za su ba shawara ba wa'inda inda su ma ɗalibai bane za su bada shawara. A nasa bangare barista mai nasara kogo Ibrahim ya yi ƙarin bayani kan batun. Shi al'amari na auratayya ya danganta kowane ne ga tsatson yaya ne asalin shi ya taso. Wani mutuwa aure ana faro da shi daga neman aure. Mai neman aure ya je ya yi ƙarya da sauransu a zo a gaba haka ba. Wani kuma yana tasowa ne daga iyaye. Yara ba su kulli suna son juna suka fahimci juna ba iyaye su zo su haɗa auren zumunci. Wani kuma yana tasowa ne daga bambanci na matsayin ilimi da kuma wayewa da kuma wuraren da mutum ya zauna da irin kawayen da ya yi ko abokai da ya yi duka waɗannan suna taka tasiri kwarai da gaske saboda haka duk wani wanda yake zai zo ya ba da wani ilimi ko wani karatu akan abin da ya shafi maganar gyaran aure to idan fahimtar shi da sanin shi da kuma asalin yadda shi ma na auren ya kasance bai daidai ya zama madubin irin waɗannan ba na menene dalilin abin da ya raba auren su to zaka ga gibi ne za a ƙara samu ya ƙara girma domin do abubuwan da zai bada da a matsayin mafita ba za su kalle shi ta wannan fuskar ba saboda haka dole ne a fahimci yaya zamantakewan asalin abin da ya kunto wannan rasuwa aure din sannan a samu wanda yake da irin wannan matsala da kuma yi maganinta to shine yake iya zama malami amma ba za a samu malami wanda zai iya yin maslaha ya kuma ba da mafita akan duk matsalolin aure ba don ana da bambance-bambance akwai bambance-bambance na al'ada akwai bambance-bambance na soyayya akwai bambance-bambance na asali akwai bambance-bambance na kawayaye da abotai da kuma zamani da kuma karfi zafin ilimi da kuma bambance-bambance ma na canjin na makwabtaka da irin waɗanda suke zaune da sauransu duka waɗannan suna tafka tasiri wajen zamantakewa ko kuma rashin zamantakewa ta al'amuran aure to yana da muhimmanci duk waɗanda za su yi irin wannan koyarwa ya zama su tsaya ga koyarwa abinda suka sani na asalin su menene abin da ya gyara auren su ko kuma ya karya auren su sannan sai ya zama madubin su wane ne waɗanda za su ba wannan ilimi ya zama su ma waɗanda ke da irin wannan ne kawai amma ba za a yi kamar zubar gada na ilimin shi ya zama zai wadata. tafi da bukatun matsalolin kowa da kowa ba. Mutuwar aure matsala ce da ta zama ruwan dare a cikin al'umma inda bincike da aka gudanar a baya ya nuni da cewa rabin auren da ake yi musamman a yanzu na karewa ne da saki sakamakon yadda ake ba da fifiko ga shirya bukukuwan akan koyar da darussa kan yanayin zaman aure. To a gaida Halima Sai ku kasance tare da mu a shirin mako mai zuwa inda za mu gayyaci ƙwararru da za su nazarci yadda wannan mataki zai inganta zamantakewa da kuma ba da gudunmuwa ga ci gaban iyali da gina ƙasa. Yanzu a madadin wakiliyarmu Halima Abdurra'ub da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.